A ranar Laraba cikin dare ne 'yan sandan jihar Connecticut na nan Amurka suka harbe Mubarak mai shekaru goma sha tara da haihuwa har lahira yayin da dauki wata mota ya arce da ita. Bayan an kira 'yan sandan da suka kwashe mintoci suna bin sa daga bisani sun harbe shi har sau bakwai. Mahaifiyar Mubarak Suleiman Hajiya Ummu Maula mai rike da wata sarautar magajiya a birnin New York ta mana karin haske akan kisar da aka yi wa ɗanta. Ya kashe shi ba wai ya shuto shi bane. aka ce murderer ya murderer yaro ya mishi kisan siya sosai ya kashe shi ne don a lokacin nan da shi ya kashe yaro yan wayen shi biyu sun shock yaro in aka baka taiza taiza baba ina nan kamar electric shock hmm. shi yasa lokacin da sun ba shi taiza so biyar lokacin yaro na shock amma su da suka ba shi taiza su sun samu sun fasa glass hmm. amma ba su iya su bude kofa ba sun samu sun fashe class glass sun suka fara suka fashe suna kokarin su cire shi she shi wan ya zo bam bam bam bam bam bam so bakwai na takwas bai fito da takwas ne duka bam bam bam bakwai ga guda kada ne bai shiga jikin yaron ba eh ya shoot kirji yaro ya shoot hannun shi ya shoot ya shoot shi by heart kaman dai dabba sai dai ta kara da cewa ɗanta mubarak yana fama da rashin lafiya da ya shafi kwakwalwansa kuma ciwon yakan tashi lokaci-lokaci ciwon ya fara yau shekara fudu kenan hmm. amma she ya zo ya gani in abin zai zo mishi da karfi shi ko ba ni da yana ya kira ni kamar ya wuce hospital hmm. shege yana zuwa ya kai lokaci bai son ya sha magani Isa yau wata kamar shida kenan doktocin suna bari nesosu su zo gida su ba shi magani wallahi kamar fitan shi kenan Rista kasan abin yana mutu kamar aljannu ne eh. shi sa abin kenan ya tashi ya sa ya je atm haka ya faru To a matsayinki na uwa ya kika ji wannan labarin lokacin da aka gaya miki ga abin da ya faru ɗanki? wallahi na da komi na ba Allah wallahi an da komi na ba Allah na duba abin da Allah To jiya maganan da magajin garin birnin a New Haven ya yi magana ya ce zai tabbatar da an yi bincike sannan ku kuma dangi ko iyalin wannan yarin da Allah ya karɓi ransa idan kuna da bukatan wani abu ku gaya masa. mun je mun ga hukuma State Attorney General Connecticut Eh, ina kiran mutane kowa su zo so mu seek justice muna need justice wato kuna so a muku adalci a yi muna adalci don wanga baba baba ya kashe yaro ne ya kashe shi ne labarin ya ɗauke hankalin al'umman birnin new havens na jihar connecticut lamarin da ya haddasa zanga-zangar da ta tattaro addinai jinsuna da matasa masu yawan gaske Justice A wurin zanga-zangar ne shugabannin addinai suka yi kira da a tabbatar da adalci ga wannan matashi wanda aka harbe shi har lahira. Kamar yadda turak Ari na cibiyar hudun kungiyoyin musulmi na nan Amurka shiyar Connecticut yake faɗa. There needs to be an investigation. And if there's something done wrong, Those people need to be brought to justice. And we're here today to ask for justice and a real investigation, not just some. Yace dole ne a gudanar da bincike kuma a yi bincike na gaskiya. Kana duk wanda aka samu da laifi a hukunta shi daidai da abin da doka ya tanadi. Yayin da yake jawabi ga masu zanga-zangan magajin garin birnin New Havens na jihar Connecticut, Justin Elika, ya yi alkawarin ɗaukar mataki na tabbatar da adalci ga wannan mamacin. I have called the Commissioner of Emergency Services and Public Protection today to express my concern about the incident and ya ce na kira kwamishinan kare al'umma na wannan birni namu kuma na nuna masa damuwa na akan wannan batu na bukaci ya zo mu gana da shi domin dakila aukuwar irin wannan abu nan gaba justin elika ya jajinta wa iyalan marigayin kuma ya musu alƙawarin duk gudunmuwan da za su bukaci daga gare shi